بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara albarka yammaci na litinin na kuma 22 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 11 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiyya muna karatu ne a cikin littafin kitabu tauhid wallafar shekul islam wa mujaddidu da a wata tauhid a sheikh muhammad ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan shine darasinmu na 32 kuma za mu karatu ne za mu shiga babi ne na 29 babi na 29 shine babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa babi da yazo zai yi bayani akan abin da ya shafi alisiska bil anwa idan aka ce alisisqa shine neman ruwa neman Allah ta'ala ya saukar da ruwa neman ruwan sama idan aka ce alisisqa shine neman ruwan da za a sha shine talabus suka neman ruwa da za a sha idan aka ce alistighfar shine neman gafara wana ji shine neman gafara domin gafara ya gafarta istaghfara ya nemi da a gafarta masa ya nemi gafara kullum da ke ko abin nan ista'an ya nemi taimako istighas ya nemi agaji alistighasa neman agaji alisti'ana neman taimako to galibi fi'ili idan ya zo ala wazanin istaf'ala yana zuwa da ma'anar talab ne neman abu kaza istaghfara neman gafara istasqa neman ruwan da za a sha ana fatan kun bayyance wannan ko isti'an neman taimako istighaf neman agaji amma istakbara girman kai shi wani ba neman girman kai ba ne kaɗan ne yake a ciki istakbara girman kai kaiwa ƙololuwa a girman kai kullum da ke ku shine kaiwa makura a girman kai to da mala ya ce alisisqa bil anwa babu ma ja a filisiska bil anwa shine neman neman ruwan sama daga wurin taurari ko ta hanyar taurari neman ruwa na sama ta hanyar taurari shine al bil anwa'i neman ruwan sama neman ruwan da za a sha ta hanyar taurari ko dai a nemi taurarin su karan kansu su yi ruwan sama ɗaya kenan a billahi mina shaitan rajim a fanin lawa yakum ya zama da taurarin su karan kansu aka nema da su yi ruwan sama ɗaya ko kuma alisaska in an yi ruwan sama a ce taurarin ne suka yi ba wai an nema da gare su ba amma idan aka yi sai a ce su suka yi sai a jingina samu ruwan sama ga su taurari ɗin abinda na sha maimaitawa wato shi jeranta littafi daga wannan babin zuwa wannan babin daga wannan babin zuwa wannan babin shi a karan kansa ba karamin ilimi ba ne kuna ce da kyau ko malam ya ce babu ma a fitan jim babi na 28 darasin da ya wuce babin da yi magana kan abin da ya shafi ilimin taurari ilimin taurari astronomy kan ilimin taurari ya yi to da muka gama wannan a darasin da ya wuce yau kuma sai aka shiga wani bangare na taurari din waɗanda ake ta ɓangaren ruwan sama kun da ke ko saboda a karatunmu da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi taurari irin amfanin da ake yi da su irin abubuwa da aka cusa wa mutane su ƙudurce a zuciyarsu a wancan lokaci na jahiliyar larabawa yadda shi a kira a tatayyur da dukkan nau'ukanta a yanzu ake kira duba ta hanyar taurari hakan nan kuma shi ya kira gashi nan dai uka daban-daban horoscope duk za ka ire-iren su ne mutum ya zama ta hanyar taurari a ce tauraro kaza da tauraro kaza ba su haduwa amma tauraro kaza da tauraro kaza su ne suke haduwa kuna ji da ke ko a ce a tauraro kaza yana fama da cuta iri kaza ko kuma in dai ciwon a tauraro kaza ne to maganin da za a amfani da shi dole zamana irin na tauraro kaza ne ko kuma rana tsaka mutum yana neman aure aure ya kan kama a ce a je a duba sai a ce ai ita amaryar yarinyar an haife ta ne a tauraro kaza shi kuma mijin an haife shi ne a tauraro kaza saboda ka auren su ba zai yi ba rana tsaka zai ga an su kurkuta mutum magana aure ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a kai ga lokacin da ka shirya za ka yi auren su ma iyayen ga lokacin da aka shirya magana ba ta yi laga-laga sai za a ce ina ai an riga an canza wai an je an duba aure tun tauraron shi kaza ne ita ma tauraron ta kaza ne to aurensu shine dole ya kasance a tauraro kaza na fatan ko fahimci wannan da kyau sai to ire-iren waɗannan sun shiga aure sosai kaga da aure da kasuwanci da aikin gwamnati ban cire maka kowane nau'i ba ina faɗa maka wuraren da abin ya fi zurfi ne ina faɗa maka lokacin da abin ya fi zurfi amarya ce an saba ɗaukanta daga wuri kaza zuwa garin an saba an za a kai amarya bayan la'asar ake kai ta in dai ba auren nesa ba ne aga kuna mina aka ce kun je ɗauran aure sokoto ai da amarya ku za ku to ko ba haka yake ba ko kun je ɗauran aure mai duguri aka ga da amarya ku za ku za ku taho ko yau ba wai za a ce kuma daga baya za a tura ɗauko amarya ba ba kuma su za su ce a sokoto ko a maiduguri an saba kai amarya lokaci kaza ba ne don yanzu wani tafiya mai nisan gaske to ba shi nake magana ba gari ne sun riga sun sani a al'adance a ɗabi'arsu abin da suka saba ne kai amarya bayan la'asar wannan ba wanda ya ce haramun ne ba wanda ya ce wannan haramun ne ina matsalar take rana tsaka kawai sai ka an ce za a kawo amaryar ne karfe goma na safe saboda an ji an duba wannan tauraron na daidai wannan lokacin shine akwai sa so za ka ga mabarnata ne sosai da sosai a lokaci guda ga an canza wasu abubuwa da ba a sani ba an dai harkar canfi ne to yana da faɗin gaske harka na canfi yana da faɗin gaske akwai waɗanda in an je ɗauka amarya ba a ba da ita sai ga mai goyo sai sun je da mai goyo a wannan canfi ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau akwai amarya da an kai ta gidan miji ba za ta shiga ɗakinta ba wai sai ta yi alwala an ɗebo ruwan alwala an zuba a adarkin kofa wani aiko baka kira ka ce mai hukuncin shi ba za ka ce wannan bi halatta ba kafirci ne wai don ka ji an ce an kira sunan alwala karka ji wai ka ji an ce wai an kira sunan alwala ka ce wai wani abu ne ko haka aka saba babu ba shi ba ne domin abin da yake sabab ku lura da kyau duk ana ƙoƙarin neman sabab ne kullum ka mai da hankali kan abubuwa guda biyu duk abin da yake sabab shine abin da shari'a ta tabbatar da shi a matsayin sabab kowa ya san abin nan saukar ruwan sama sababi ne na tsirar amfanin wannan sababi ne kauni sababi ne shari'a kuma shan magani sababi ne na samun sauki wannan kuma sababi ne ƙadari kauni so akwai abubuwan da suke sababi shar'i akwai abubuwan da suka sababi kauni waɗannan abubuwan su ne kaɗai aka yadda da su amma duk wani abin da yake sababi da ba shar'antacce ba mana duk wani abin da yake sababi da Allah ta'ala bai sanya shi a matsayin sababi ba to wannan canfi ne zan maimaita duk wani abu da aka rike shi a matsayin sababi da Allah ta'ala bai sanya wannan abin ya zama sababi ba bai sanya shi ba shar'an ko bai sanya shi ba kaunan to wannan abin nau'i ne na abin da ya shafi canfi Allah ta'ala bai sanya in za ka yi tafiya ka buɗe alƙur'ani mai girma ka ga a wannan shafin na dama da wace aya ya fara lura da ke ko in ya fara da inna na amanu a salihati a ce akwai sa'a in ta fara in ya fara da innal ladzina kafaru sawawan alaihim a ce babu sa'a wannan canfi ne kuma kafirci ne kada ya taba daukan ka cewar ai qur'ani aka bude ku lura da kyau kada ya taba jan hankalinka a ce ai qur'ani aka bude domin Allah ta'ala bai sanya wannan ya zama sababi ba kun fahimci wannan da kyau amma mutumin da yake ciwon kai mutumin da yake ciwon kai sai dai samu panadol ya siya sha wani wani sababi ne sababi ne kawai magani ne kuma dama Allah ta'ala ya shar'anta ya halatta neman magani ina fatan kuma fahimci wannan to galibi akan abin da ya shafi sababi shi ake shi ake ta magana a kashi duk abin da Allah ta'ala bai sanya shi ya zama sababi ba to duk wanda ya rike shi duk wanda ya rike wannan abin to lalle ilalla ya kama hanyar da take batacciyar hanya domin hatta wanda Allah ta'ala ya sanya ya zama sababin za ka tsaya ne gwargwadon inda Allah ta'ala ya tsaye da kai a matsayin shi na sababi in ka wuce kuma ya kai a matsayin shi ke yi kaga mutum ya fita a guji kun lura da ke ko in mutum ya ɗauki fanadol a matsayin shi ke warkarwa to ga shi ke na kaga ya kafarta su dai sababi ne isa ya gama ake kira magani da magani asalin shi ma gani a gwada ma magani zai yi ko ba zai ba isa kake gani shi likita abu ne mai sauki an ka ce mai ya rubuta maka wannan magani daga baya rubuta maka wannan magani don daman gwaji ne shi yake cewa bayan sati biyu ka dawo wai don a gwada wannan da aka yayi in bai ba kuma a canza wani daman magani ne magani to canfi ɗin da ka gan shi ya kama ƙasa sosai da sosai ya kama ƙabilu ya kama al'ummu ya kama jama'u da wanda yi karatun addini a bauɗe a baibai da ma wanda bai yi karatun addini ɗin ba kowanne da irin yadda suke kiran sunan shi a hausa ana kiran shi canfi a larabci kuma ta tsayyur a turanci kuma horoscope da dai duk sauran yarurruka da kowanne da ake musamman wanda ya shafa na taurari daga nan kuma ake ta shiga ake ta shiga ake ta shiga Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi baki da Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi baki da to saboda haka za ga ana amfani da taurari fiye da inna kake zato al'anwa jam'i ne na nau'u ka lura da kyau nau'u nunun wawun hamza karka ce al'anwa neman ruwa da nau'uka eh muka ɗauki wannan nau'u ne da ka sani anwa'u kaza a ayu anwa' ainun ne wannan kuma hamza ce ko barin karanta mana da abin da Sheikh Muhammad ibn Salim Usaimin rahimahullahu azza jalla ya faɗa yana magana a akan nau da ce la nau'a a hadisin da muka karanta la tiyara wa la nau'a sai ce qauluhu la nau'a yace wahidul anwa ɗaya ne an ce nau'u ɗaya ne daga cikin al anwa wal anwa'u hiya manazilul qamar idan ka ce al'anwa shi ne masaukayya na wata ne masaukayya na wata wa hiya 28 manzila shi kuma wata yana da manzila takwas kullu manzilatin laha jamu kowanne manzila guda ɗaya yana da tauraro ta duru bi madaris sana da wannan tauraron yake zagayawa tsawon shekara wa hadhihi nujum waɗannan taurari ba'dha yusamma an-nujum shamaliyya su ana kiransu taurarin arewa wa hiya li ayyami sayf sune wadanda galibi sukan zaga lokacin bazara lokacin zafin rana wa ba'dha yusamma an-nujum an al-janubiyya wasu kuma ana kiransu taurarin kudu wa hiya li ayyami shita galibi su suke zuwa lokacin sanyi wa ajara ada malam muhammad ibn salim usman yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tafiyar da shi a al'adance annal matara lalle ruwan sama fi wasati jaziratul Arabiya a tsakiyar tsibirin larabawa kasashen larabawa da ke jaziratul arab yanzu ba lokacin ta'arifin jaziratul arab din bane yakunu ayyama shita yana kasancewa ne lokacin sanyi yan saudiya duk wannan lokaci ake musu ruwan sama wuraren da ake ruwan sama duk wannan lokaci ake yi isa za ga lokacin da hajji yake kasancewa lokacin sanyi lokacin sanyi yanzu ya fara shiga zafi lokacin da yake kasancewa lokacin sanyi za ga zai sana ta cewa ana ruwa da ruwa su a lokacin su yana zuwa lokacin sanyi ruwan sama ma jihohi da gundumomi da ake ruwan kenan wasu wuraren kuma ba a ruwan amma ayyamu sai falamata lokacin bazara babu ruwa mu kuma haka lokacin ne muke samu fal ya ce su larabawa kanu ya tasha'amuna bil anwa sun kasance suna canfi iri daban-daban da taurari da taurari wa ya tafa'aluna biha suna fata da su fa ba'adun nujumi ya sai su kallaci wani tauraron su ce hadha na nahas wannan tauraron bala'i to yawma nahasin nahas la khaira ba shi da alheri to haka suka ce so yanzu in yana da sarari kaga ba za a yi daura aure a ciki ba binayi akan abin da ya kudirce a zuciya ya canfa saboda wani haza na jin nahas kaga ba zai daura aure ba ba zai ba da aure ba ko da baiko ne ko da sa ran duk wasu abubuwa in kaga ya da wani abu ya zo sai dai idan haihuwa ce da yake in ta zo ba a mai da ita kun fahimci magana ta da ke ko wa ba'dha bil aks wasu kuma sabanin haka tamaman shi wannan tauraron wani zai ci haza na jamu khair ya tafa'aluna bihi fa yaqulun haza na jamu sa'ud wa khair wannan tauraron kai masha Allah wali haza idan umtiru saboda haka idan aka yi musu ruwan sama qalu sai su ce muturna bi nau'i kaza mun samu ruwan nan ne ta tauraro kaza wala ya ƙulun mutunna bi fadlillahi wa rahmati ba sa taɓa cewa an mana ruwan sama da falalar Allah da kuma rahamar Ubangiji wala shakka an haza ghayatul jahal babu kokonto wani shine kaiwa makura a jahilci wannan shine kaiwa makura a jahilci malai ce alasna adrakna hadha nau bi ainihi yace ashe ba mu samu wannan tauraron shi a karan kansa ba fi sanatin a wata shekarar yakunu fihi matar za a samu ruwa a wannan a wannan tauraron wa fi sanatun ukhra la yakunu fi matar a wata shekara kuma kwata kwata babu ruwa wannan wadih ko baka ja aya ba ko baka ja aya ba tauraron da yake ganin ana samun ruwa a shi an samu bara an samu bariya sai kuma ga bana da mana bana kuma ba a samu a ciki ba to amma da yake shi boka kuli kuli ne ko ina ka faɗi gaba ne hmm? ban ba kuli-kuli in ce kuli-kuli wannan ya yi karago da hausar an da san kuli-kuli ko to an tambaye ka ina ne gaban shi ina ne bayan shi eh <laughs> to ko ina ya faɗi nan ne gaba ne shi da yake boka kuli-kuli ne ko ina ya faɗi baya faɗuwa ta baya ko ina ya faɗi gaba ne ko da an ce mai kasai ci ina ai kaza kaza ne ba ka rike lissafi ba sai mutum ya sake kawo wani kuɗin a sake rufta shi ka lura da kyau boka baya taba janyewa ya ce wuri kaza ya kuskure a sai dai ce shi da aka daba zan ce kai ba ko sai dai ce shi da aka sa aiki sai dai shi bokan ya ce shi ne ya yi kuskure in an ce ya yi kaza ai sai da tauraron ya fita sannan ya yi ko kuma in ya gama yi saurara sai ce ina ai ka yi kafin tauraron ya shiga ai rana kaza muka ce sai ce ai a ranar ya yi sai ce karfe nawa sai ce ayya kai ka ɗauka tauraron na dare ne ai da aka ce sha biyu sha biyu rara ne shi a sha biyu rara ne ike shiga daidai shi kuma ya sha biyun dare yi kuli kuli boka ko ina ya faɗi gaba ne yasa ga musulunci kwata kwata bai dada zuwa wurin shi ba baya taɓa apologize ya janye eh yana da kafin mushi bayani zai gaya matsalar da ya kasa gano komai ya gaji sannan da ya ce kai wai ya aka yi ne sai ce ai awaki na ne suka bata sai ce haba shi ya sa in na zana sai ga kofato kuto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai boka ne boka ne kun ji magana ko boka ne in mutum ya je wurinsa da ya je sai ya faɗa ne ga abin da ya kawo shi sai wani awakai suka bata sai ya je boka ya zana ya zana ya zana ya zana bai ga komai ba ya zana ya zana bai ga komai ba ina son ku kiyaye bokaye suna da wakilai a cikin mutane da wani abu ya samu ko tare kuke da shi sai mai text da waɗansu alƙaluman da ba za ka iya gane ba su suke gane yaran ice za su zo yanzu ko kaza kaza kana zuwa sai zayyana maka to shi wannan da ya zana ya zana sai bai ga komai ba sai ce me ya faru sai ce awakai shi ne suka wata ya ce haba shi isa sai ya ga kofato ka ji bukon ko kaga ga koyana ya faɗi gaba ne yanzu kada a ce bai gane komai ba sai ce sai ya ga kofato kofato kafar kafar awaki to amma ya manta kuma kofato ai akwai na raƙuma akwai shanu akwai na bareyi amma kaga yanzu tun da ya ce ku fito duk zai iya ɗauka in ya ce awaki ne sai ce ya ku fito in ya ce kaza in ya ce kaza ne so boka ba a taɓa aminta da shi zuwa daga ba a zuwa wurin shi ba a zuwa wurin sa ku da ya zaga sai da ya zana sai ga ku fito Allah ya sauke Allah ya sauke mala yace wa najidu sanawati tamurru biduni matar za mu samu wasu shekaru masu wuce babu ruwan sama ma wujudu nujumil abin nan mausamiyya tare da samun wannan tauraron da aka ce shi ke ruwa allati kanar kasira ma yakunu fi zamanin amtar wanda yake sau da yawa masu a samu a lokacin babu ruwa misali da zamu zo mu buga wani da zara an ce august ya kama shikenan don wani yana da aƙidar august din shike ruwan sama wani yana da aƙidar august din shine sababin samun ruwan sama wani kuma aƙidarsa shine a ogas galibi an fi samun ruwan sama ba zai maimaita mana dole in sani in san ka na yi karatun ka riƙe karka je ka faɗi saɓanin abin da na faɗa ka ce mi ba ka ɗaga hannu ba ok ka ɗaga ko na mutane uku ina da aƙidar eh. cewa sama ɗaya wani tana da cewa over shine sababin ruwan sama biyu wani yana da cewa galibi ana yawan ruwan sama an fi samun an fi samun ruwa sama mai bambancin su ce ne me bambanci kowane shi ma ƙi shi kenan duka ugu nan kowa ƙi da shi kenan a ƙi da shi ya fi fahimtar an fi samun ruwan sama august yanzu august din shine lokacin ruwan sama lokaci ne kawai kuma ana iya canza wannan da sauki wannan ba ja'iz ne wannan amma cewar august shi ke ruwan sama wannan kafirci ne cewar august shi ne sababi na samun ruwan sama wannan kafirci ne kuma bai ci maganiya za su zo akan haka allah ta'ala ya tsare mu gaba daya wani fa kawai fa shanya zai yi sai tuna ayo august sai ya mai da kayan bai ma ma tunanin eh, gari akwai hadari ko ba hadari ba saboda abin da aka sai shine shine mai tashin hadari ko hadari ya tashi to bayan allah na yi shanya A manga alamun gari da hadari duk Allah ruwa sauka a kwashe mu kaga wannan kai tsaye shi karan kanshi ya gamsu hadari hadari shi Allah ya sa sababi na me dan bai yadda ma hadari shi ke ruwan sama ba dan hadari nawa ne sha wucewa ina fatan kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya sauke kaga kamar Usman yake cewa fannau'u la ta'asira lahu shi tauraro ba shi da wani tasiri halitta ne daga cikin halittun Allah halitta ne daga cikin halittun Allah yadda kake kai karan kanka halitta ne daga cikin halittun Allah to haka tauraro shi ma halitta ne daga cikin halittun Allah yanzu idan mutum ya ce ai tauraro shi ke samar da ruwan sama kai tsaye yanzu ya sanya halitta tana halitta ko ya sanya halitta tana halitta domin tauraro halitta ne kuma ya sanya shi yana halittar ruwan sama wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne Allah ta'ala ya tsare mu gaba da saboda haka malai ya ce fa qauluna tala'a hadha an-najm idan muka ce tauraro kaza ya bayyana ka qauluna tala'at ash-shams kuma mu ce rana ta fito ne ba wani bambanci ba wani bambanci muka ce tauraro kaza ya fita kama a ce rana ta fadi ne ba wani bambanci kamar da kasar rana ta fadi ba wani abu da zaka ji sharri ne ko alkhairi haka nan tauraro kaza ya fa kowane tauraro ne ba wani magana alkhairi ne ko ko sharri hakan nan rana ta fito ba magana cewa alkhairi ne ko sharri hakan nan tauraro kaza ya fito ba magana cewa alkhairi ne ko sharri ina fatan kun fahimci wai a jingina sharri saboda fitowar shi ko a jingina alkhairi saboda fitowar shi ka taba ji an jingina sharri saboda gudowar rana ko an jingina alkhairi saboda fitowar abin nan hudowar rana ko an jingina alkhairi saboda hudu ta ko sharri saboda hudu ta duk babu wannan haka yake falaisa lahu illa tulu wa ghurub kawai ba wani abin da yake ga tauraro sai dai tauraro kaza ya fita tauraro kaza kuma ya fita ya fadi ya fita ya fadi kamar yadda kasar rana ta fito ta fadi ta fito ta fadi wannan waqtu taqdir shi an tauraro lokaci ne da Allah ta'ala ya sanya domin a dinga kaddara shine wal qamaru qaddarnahu manazila wal qamaru ko wal qamara ko ahalus sama suka karanta wal qamaru qaddarnahu manazila sune mutanen nafi'u da abdullahi ibn kasirin da abu amr basri wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal ujuni al qadim kaga manazil yada na manzila manzila wannan manzila ita ce taurari taurari da ke ciki sune kuma manzila 28 kamar da aka ambata wa huwa yadullu ala dukhulil fusuli faqat yana nuna cewa an shiga wannan fasali an fita wannan fasali saboda mana da ashita mana da asaif muna da arrabe muna da kaza muna da kaza muna da kaza tsawon shekara dai za ga akwai yanayi daban-daban da ake shiga a takaicen takaita na karanta mana abin da malam usamin ya faɗa akan wani Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi kaga yayi bayani mufassala dalla dalla akan abin da ya shafi matsayin annau wanda kan zamu jarrada karatu ne insha Allah ta'ala قال رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالانواع babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi neman ruwan sama ta hanyar taurari faɗi bambanci tsakanin wanda ya nemi tauraro mai ruwan sama da wanda ya ce halluru ya ba su ruwa su sha ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai rawanin ruwa halluru ya ba su ruwa su sha kaga yanzu wake da ruwan kenan halluru da ke kuma a ce an fita roƙon ruwa ne fa ana wannan ne idan aka fita roƙon ruwa a ce halluru ya ba su ruwa su sha ka kai tsaye wa aka roƙa halluru ko halilu eh eh a ya dangana kowane irin wuri ne ai ga gargajiya ce eh eh kun shiru an tafka wannan da aka ce halluru ana nufin khidir ne khidir wanda Allah ta'ala ya tura annabi Musa wuri shi je karatu masu ne khidir an dai gaji bahaushe ya ce hallulu to yana nufin khidir ne <laughs> so ba yana jefa ruwa ba ne eh a ya dangana ga wuri ne zuwa wuri yanki zuwa yanki ko a ƙasa hausa din yanki ne zuwa yanki kowane yanki da wanda suke kira wanda zai nuna maka zunzurutun kafircin kenan wanda zai nuna maka daman ba a taruwa ana tuwarwa ne abota bauta ma Allah subhanahu wataala shi shi kadai nan ce bauta za ganta iri daya yadda kai azhar a nan Najeriya raka'a biyu kana gida kai ta airport abin nan raka'a biyu a airport saboda kana halin tafiya kana gida kai ta raka'a hudu haka kuma zaka yi ta Indonesia wanda ke Indonesia yana zaune a gida raka'a hudu wanda zai yi tafiya raka'a biyu to ibada kenan ba ta da bambanci wacce ake ma Allah subhanahu wataala amma za ka duk wata wata ba wannan ba sai ka same ta da bambanci kun da kyau ko kaga wani ya ce halilu wani su ce halilu wani su ce aqilu duk dai ga suna to wannan kuma zai dawo da kai akan mu gode ma ubangiji subhanahu wataala akan ni'ima ta sunna lokacin da ake waɗannan kwamatara akwai waɗanda suka naɗa kawunan su malamai amma ba su ce open ba amma dubi alhamdulillah da zuwan sunna dubi inda abin ko da baka ce an share shi ba kun lura da ke ko a mandeka kan waɗansu su dai masu shekaru nawa zan ce duk ba su san waɗannan ba duk wannan shekara ashirin sai dai ji an faɗi iro iro duk ba su san waɗannan ba duk waɗannan duk wasu ba su san abubuwan da aka yi ba ga alhamdulillah alhamdulillah wannan zai zai daɗa tabbatar da mu akwai nasara ne amma ba a gama share abin ba kuma sababbi ana share waɗancan ne sababbi suna bayyana ana sharo share sababbi suna bayyana wa lahi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya wata wa luna rizika kuma kuna sanya abin da Allah ya muku na arziki an na tukar tukazzibun lalle ku kuna karyatawa kuna amfani da arziki kuna karyatawa wani arziki shi ne ruwan sama ruwan sama shi ne arziki ai ruwan sama arziki ne kuna ce da kyau ko domin idan aka ce maka arziku arziki to duk abin da Allah ta'ala ya maka ni'ima arziki ne mu a tunaninmu abin da yake arziki shine shafa mutum ya shafa ko ya shafa ya fara dala kenan mutane sai suka ɗauki wannan shine arziki wannan ko a ilmance a hankalce in ka taƙaita arziki a nan mutum ya yi kuskuren fahimta zunzuruti 'ya'ya arziki ne allah ta'ala ya azurta ka da 'ya'ya arziki ne Allah ta'ala ya azurta ka da ka faɗa a ji arziki ne ka faɗa a ji arziki ne wani za ga kuɗi ne da shi amma baya faɗa a ji ko ya faɗa sai dai a ji kuɗin shi a ce kuɗin shi kawai amma dai a ji magana aiki da ita babu ina fatan kun bayanci wannan da ke ko wani za ga matsayin ne Allah ya bashi amma tafiyar da al'ummar sai ya ce don Allah suwa na kusa baki za ga arziki ne so arziki yana da yawa ruwan sama arziki ne sai Allah ta'ala ya ce yanzu sai ku sanya arziki da Allah ta'ala ya muku na ruwan sama to kazzibuna ku karyata ku ce ai ruwan saman daga taurari ne bayan bayan nawaye kuma na Allah sai kuma ku ce ce wanda suka yi daga taurari ne shine to kazzibun kuke karyatawa domin duk wanda ya jingina ruwan sama ga taurari ya karyata ni'imar da Allah ta'ala ya yi mishi duk wanda ya jingina duk wata ni'ima da Allah ta'ala ya yi mishi ya jingina ta ga wani Allah to ya karyata me ya karyata ni'imar da Allah ta'ala ya mishi da inda ya gasgata ni'imar ta Allah ce to da zai jingina ta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala jingina ta ga Allah ta'ala shine ya gasgata jingina ta ga wani Allah shine ya karyata ko da bai ce ya karyata da baki ba jingina ta da iya ga wani Allah shine karyatawa jingina ta da i tabbatar da ita ga Allah shine gazgatawa. أنا مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم Ana bi malik daga abu malik Al'ash'ari wanda ke ƙabilar ash'ar ba wai aƙidar ash'ari ba abul hassan al-ash'ari shi ma a ƙabilar yake wanda ake cewa shine jagoran aƙidar asha'ira shi kuma ya barranta da aƙidar tun yana raye ya wallafa littafi mai suna al-ibanatu an usulid diyana sunan littafin al'ibanatu an usuli diyana wana ji da ke ko al'ibanatu an usuli diyana ana sai da littafin a kasuwa ya bayyana aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ya ce kuma a kanta yake ya barranta da aƙidar sha'ira ina fata mun gane wannan da kyau shi wanda ya kirkira aƙidar da ran shi ya barranta da ita yanzu kenan kaga masu ɗauke da ita ba ta da isnadi kenan ta zama mukatsiya babu kuma ta shiga mazhabar malikiya daga baya kullura ta shiga mazhabar malikiya daga baya amma in mazhabar malikiya ta asali aka kira ce ta ahlu sunna wal jamaa mun karanta da a cikin risala risala ta ibnu abi zaid al-qarawani zunzurutu aqida ce ta ahlu sunna wal jamaa kamar yadda maturidiyya ta kutse cikin hanabila daga baya duk zaka ga waɗannan mazhabi na al'arba duk mazhab ne na ahlus sunna fiqhan wa aqidatan to daga baya ne sai aka yi ayaga kun lura da ke ko yan baya a mazhabar sai suka raba mazhabar da aqida suka samu wata gurguntacciyar aqida suka dora ma mazhabar Allah ta'ala ya sauke isa za ga littafan mutaqaddimin na kowace ma za ka ga duk littafai ne na sunna mun karanta ah, da ku a nan masallacin mun karanta risala kuma muna karatunta mun karanta babin farko duk aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa annan masallaci mun karanta al aqida at tahawiyya ta abu ja'far at tahawi shi abu ja'far at tahawi babban malami ne a mazhabin hanafiya babban malami ne a mazhabin hanafiya amma kuma kaga aqidar ta sunna ce mun karanta da ku a nan masallacin lum'atul itiqad ta ibnu qudama babban malami ne a hanabila amma aqidar ta sunna ce so da haka duk za ga waɗannan mazhabul arba'a duk su na sunna ne zunzurutun aqida ta sunna ne wanne ne mu faɗa ba na faɗa kana da ɗakuwa eh na faɗa hannu na faɗi lumatul itiqad na faɗi abu hanifa na faɗi abu ja'far al-tahawi eh al-imam al-aqida abuna mazhabin shafi'iyya ko mazhabin shafi'iyya duk mazhabi ne na na sunna akwai littafi da ya yi shi hana eh, littafin ya ɗauke mu wala'alla na duba a labirari in nuna muku shi duk waɗannan mazahib na sunna ne gaba ɗayansu isa ya ga babu saɓani a su a abin da ya shafi usul amma wannan indal mutaqaddimi a manya-manyan malaman mazhabobin na farko amma manya-manyan malaman mazhabobin 'yan baya sai suka yi kutsan waɗansu aƙidu har wani yake cewa fi aqdi al-ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqa junaidi as-saliki yace fi aqdi al-ash'ari shi a aqida ba a sha'iri ne wa fiqh maliki a fiqh kuma shi malikiyun ne wa fi tariqa junaidi a tariqa kuma junaidi yake yi to me yasa yadda ifiqh a malik bai yi aqida a malik bai yi tariqa a malik ba tunda ka'ida duk maliki na gabansu duk waɗannan malik na gabansu to ya bai gaba ɗaya ba to yanzu da muka ci al'ash'ari sunan ƙabilar kenan ƙabilarsu su wannan ba wai ba a sha'ire ba ne ta ɓangaren aƙida domin gaba ɗayan sahabbai aƙida su aƙida ce ta ahlu sunna wal jama'a babu wani sahabi ba mu'tazile ko ba a sha'ire ko jahami ko khariji ko rafiti ko shi'i duk babu shi gaba ɗayan sahabbai ahlus sunna ne wal jama'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un fi ummati abubuwa hudu a cikin al'ummar nan tawa min amril jahiliya yana cikin sha'anin jahiliya maguzanci wace al'ummar ummati al'ummata ummatu da'awa ko ummatul ijaba ummatul ijaba al'ummar da ta yadda da shi annabin shine annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta imani da shi din dai ita ce take da abubuwa guda hudu duk gaba su na al'amarin jahiliya ne amma dama ita ummatu da'awa ai asali ma bata musulunta ba kullum da ke ko abinda ake ne da ummatul ijaba shine al'ummar da ta amsa ma waɗanda suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ake nufi da ummatul ijaba kenan duk musulmi yana cikin ummatul ijaba in zan zance ummatul da'awa shine al'ummar da ake kira kuna jira da kyau ko kenan duk wanda ke duk wanda yake a yau yana kiristanci tun daga zamanin manzo Allah sallama yana bin kiristanci ko yahudanci ko maguzanci ko budanci ko ma kowanne addini kuna ji da kyau ko yana cikin ummatu da'awa al'ummar da annabi sallama yake kiranta akan ta zo ta yi musulunci sunanta ummatu ad-da'awa waɗanda suka musulunta sunansu ummatu al'ijaba waɗanda suka amsa kiran kenan ina fata mun gano wannan da kyau to shine da yace arba'un fi ummati al'amura hudu a cikin al'ummata wacce al'ummar ummatul ijaba waɗanda suka amsa kenan ko min amril jahiliya yana cikin al'amuran jahiliya la hun ba za su taɓa barin su ba a al'ummance gaba ɗaya ba za ta barin su ba ko da kuwa mutum ɗaya biyu uku shi a karan kansa ya rabu da su amma ba za a rasa ba a ƙabilarsa wasu suna ciki ko a garinsu ko a jiharsu in ma kuma a jiharsu an rasa to a jihar wasu in a ƙasar su an rasa a ƙasar wasu in an rasa a ƙasar wasu watakila a ƙasar ku ina fatan kun fahimci abin saboda haka kenan yanzu lura da waɗannan abubuwa guda hudu za a lura da su ne a al'ummar baki ɗaya ba wai akan ɗaiɗaikun mutanen al'ummar ba a al'ummar gaba ɗaya ba za a rasa waɗannan abubuwa hudu a cikinsu ba lokacin da aka kakkaɓe su a wani yankin lokacin kuma za ka sun tsuru a wani yankin alfahru bil ahsab alfahari da dangi da family da mu 'yan gidan wane mu familin kaza ne Aha akwai shi to <laughs> eh mu 'yan gidan kaza ne mu familin kaza ne kun yi shiru akwai shi to kaga wannan ba ma sai an je da nisa ba ko kuma a cikin musulman ake samu ba a cikin wanda ba musulmi su dama ba sa cikin lissafi waɗanda ma suka ce sun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi shi yake faɗe ce la turkuna al-fakhru bil ahsab alfahari da dangi ce ai mu familin su wani eh eh ai su familin kaza ne suke ne su ne kaza su ne kaza su ne kaza wa ta'anu fil ansab da suka a dangin mutum sukan tsatsan mutum kullum da ke ko a soke shi wa aibanta shi da baban shi ce ka gansu nan ba su taba abin kirki a uzbin lamin shaitan a ce ai familin su din nan ba a auren su shi musulmi ne fa su ma musulmai ne kun fahimci ana yi ko ba a yi kun yi shuru a ga abin zahiri ko shi ne wa ta'an suka ka san suka a dangi ya fi suka a jiki kwarai kuwa suka a jiki ai zai warke amma suka a dangi zai shafi family ne gaba daya zai shafi family ne gaba daya cina aika kansu da ya zo garin nan to me kakansu yanzu kakansu ya yi wata ba sha'a shi ya shafi 'ya'yan shi ya shafi jikokin shi bai shafe su ba shi da ima sha'a din in ya tabbata ga shi zai tsaya ko zai yi kuma ya shiga dangi gaba da to a fil wali su istisqa'u bin nutu da kuma neman ruwan sama ta hanyar taurari da kuma neman ruwan sama ta hanyar taurari wanniyaha da kukan mutuwa wanniyaha da kuka na mutuwa buɗe baki ana raki ana ihu ana ambatan alkhairan mamaci ana wayo ta mutu ta lalace yanzu wa zai kula da kuɗin makarantarsu wa zai kula da kai su makaranta kaga kenan ba wai ana kukan me zai je tare bane fa kagan da za a samu wani ya ci gaba da hidima za ta daina kuka kenan kenan ba shi take tausayawa ba ko haka za ga ana ta yanzu shi kenan daman shi ke musu kaza daman shi ke musu kaza daman shi ke musu kaza shi karan kan shi ɗaga murya ko an ambaci alkhairi ko ba ambaci alkhairi mamaci ba ma guzanci laisa minna mallaqamal hudud wa shaqqal juyu wa da'a bi da'wal jahiliya laisa minna bai cikin mu mallaqamal hudud duk wanda ya mara kuncinsa wa shaqqal juyu ya keta rigarsa ya janyo aljihu rigar shi ya keta haka kawai fa sai ya ga leɓatan aljihun shi ya koma ƙasa wai saboda wani nashi ya mutu wada'a bi da'awal jahiliya yayi kururuwa irin kururuwar jahilan farko duk wannan baya cikin karatu to waɗannan abubuwa guda hudu a al'umance gaba ɗayanta ba ka rasa su a ciki ba su taɓa bari ba to yanzu wannan yabo ne ko suka suka ne mai rara an salam bai yadda da wannan ba an salam yana karantar da mu kowa ya guji waɗannan munanan hali ya guji waɗannan munanan hali Allah ta'ala ya sauke wa qala ya ce anna'ihatu ita mai kuka ita mai kuka duk da maza ma suna yi amma galibi mata su suka fi wasu har haya su ake ɗauka har haya ake ɗauka za su taho suna tafiransu sai idan an kusa zuwa wurin mamacin sai a ce to an kusa ma an kusa sai a ɗauki signal na kuka sai ya tafi bai ɗaya ina fatan kuma ka fahimci abin shegantaka ce mai rara to yanzu kukan mutuwa mala in ka kallaci shi'a a za ka ce kaga haka fa ana yi ana dukan kirji ana dukan kirji har koyarwa ake yi ga kuka ga kuma dukan kirji ana kuka kaga laisa minna malla tamar hudud wa shaqqal juyu shi kuma yanzu wai jikin shi ma yake ya tsagawa ka fahimci maguzawa ne rara. Don duk waɗannan min amrul jahiliya ku lura da ke ku wannan anna'ihatu ita mai kuka mace ko namiji an faɗi mace ne don wasu suka fi yawa a mata amma ba ya fitar da maza ne. ne izalamta tub kabala mautiya. har in ba ta tuba ba kafin ta mutu to qamu yawon alƙiyama. za a tada ita ranar alkiyama daga kabari wa ala sirbalun tana da wani katan sutura min qatranin na wutar jahannama an mata riga na jahannama wa dir'un da kuma wata riga min jarab jarab shine wata cuta ne daga cikin cututtuka to ita cutar ita a karan ai ba wai cuta ba ko karamin ciwo ne yanzu baya kusa da wuta kun shuru ko mai ko mai gwalando yana zuwa kusa da wuta bai zuwa kusa da wuta to yana ga a ce ga cuta mai karfin gaske a jikin mutum gashi kuma sanye da rigar wuta kaga ciwon yana tsotson wutar kenan kai tsaye wannan shine sakamakonta ita da bata iya haƙuri ba shine muhammad ibn salil uthaymin a daidai nan yake cewa an kawo man samu labarin eh, labarin ibn aqil labarin ibn aqil ya ce ahadu ulama al alhanabila yace ɗaya daga cikin malamanmu mu masu bin mazabar hanabila in ji malam usaimin ya ce babban dan shi ya rasu shi ibn aqil babban dan shi ya rasu sai aka je binne shi da aka je binne shi sai wani daga ciki cikin mahalarta sai ya daga murya ya ce inna lahu aban shekhan kabira fa khudh ahadana makana inna naraka min al-muhsinin yace ya ayyuhal aziz yace ya ayyuhal aziz إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين كذبا me ya ja yanzu aya kuka yi amma ya daga murya ya ce ya ayyuhal aziz ya allah mabuwayi inna lahu aban shekhan kabiran Lallai wannan yaro da irasu yanzu yana da uba dattijo ne ya girma fa khudh ahadana makana ka ɗauki ɗayan mu makofinsa inna naraka minal kaga ya jirkita labarin annabi yusuf ko amma sai bai ce kala ta'ala ba iktibas kenan sai ibn aqil ya ce Allah ya sauka da qur'ani ne domin alallashi fushi yayi ƙasa ba wai domin azabar da fushi yayi sama ba ya shuru na fatan kuma yanci so in ba mutum ya lura ba sai ka ji ba ba ai aya ya karanta fi mahalliha shi kenan tun da ba mai mahalli ba ne bai yi ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب ولهما أرويت حديثي دقا wannan fa muslim ne sai ce kuma walahuma ma'ana ruwaya muslim din kenan an zaid ibn khalid daga zaid ibn khalid annahu qala ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu ta'ala Salam ya yi mana sallah ma'ana shi ne limamu mu ne mamu an banda sahabbai ba masu wannan falala sai da kai karanta a littafi ai eh mana amma da yake ce wai sallah bina rasulullah ko mafarki kai ka tashi kuna jina da ke ko ko mafarki kai manzan Allah sallallahu ya yi muku sallah kana tashi sai ka ji a unguwa ku an ce assalamu alaikum rahmatullah sai ka sai kai sallah asuba dan bazan ce sai ka sake sai kai sallah asuba ba wai sake ba dan ka sake abin da kai ne za ka sake sai kai sallah asuba ina fatan mun fahimci wannan da ke ko yawwa dan wani sai ce aya mafarki ne mana ma na ka sabe su suke da wannan daraja ta Allah sallama eh a ai duk ka bi shi ce in ma ya tabbata don ma baka bi shi ba ko ya ce maka yanzu zaka bashi ya sufan manzo Allah dai duk ba wannan ba ya tashi ya salla asuba tukuna tunda ya tashi an sallame sannan sai a zo a ci gaba da bayani ba wai magana ya ce wallahi yayi mafarki manzo sallallahu ya wasallam sallar asuba a biyu a raka a farko ya karanta kaza a raka ta farko kaza a ta biyu kaza suna tashi suka ji an sallame a masallatan unguwarsu in mu ce je ke sallar asuba tukunna ka zo mu ci gaba da bayani wannan shi ne ya je sallah asuba ya zo a ci gaba da da bayani wani shine karatu yace rasulullah ya yi mana sallah salatu subhi sallar asuba bil hudaybiya a wani wuri da ake kira shi al hudaybiya hudaybiya yana dab da maka ina son ku lura sunayen wurare ne a yanzu amina idan aka ce tunga babban wuri ne ya shafi tunga sabon titi tunga locust tunga market tunga banana house tunga maje ga top medical tun ga ina ne tun ga ina ne tun ga ina ne tun ga farm center yanzu ka shigo kuma nan ba faɗin ko ba shi ke da kuna jina da kyau ko idan idan aka ce kwakunku ya shafi soja a da soja b su za ga in aka ce hudaybiya wuri ne mai faɗin gaske ba za ka ce wani wuri ne 50 by 50 ba kun gane ko sunan wuri ne gefen wurin yana cikin haramun makka gefen shi kuma yana waje ba ga yana da faɗi kenan ko gefen shi yana harami gefen shi yana waje isa Allah ta'ala ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram duk da hudaybiya ne duk da hudaybiya ba su kai ga ka'aba ba to suna gefen haram isa aka ce da shi aka ce da su humul ladina kafaru wa saddukum wal masjidil haram wannan sallah ta kasance na shekara ta shida bai hijira ranar sallah yake kan hanya zuwa umara a nan ma aka saukar da ayar yabo sallar asuba ala isri sama'in bayan ruwan sama kanat min al ruwan saman da ake da daddare falon sarafa lokacin da ya sallame a nan ba za ka ce falon sarrafa lokacin da ya juyo ba saboda ya ce aqbala alam nas domin alin siraf yana zuwa da sallamewa ko da liman bai juyo ba za ka ce in sarafa ya sallame daga sallah in sarrafa ya sallame daga sallah ya kuma juyo kuna jina da kyau ko fallon man sarafa lokacin da sallame ya sallame daga wannan sallar akwabala alan nasi sai ya juyo ya fuskanci mutane ga wancan in sarrafa ya zama na sallamewa ne ba na juyowa ba ne faƙal sai ce halta da ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijinku ya faɗa qalu sai suka ce su suwa kenan sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne kadai suka sani Allah da manzansa kadai suka sani ana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam idan ya zamana al-ahkam ne a shar'iyya kuna ji da kyau ko al-ahkamu ash-shar'iyya abubuwa na shari'a ne malam menene hukuncin wanda ya kaza ya kaza ya sallashi take sai ka ce Allahu wa rasuluhu alam in baka sani ba ina fatan kun gane wannan da kyau malam mutum ne yayi azumi da yayi azumi sai yayi kaza kaga duk wani tambayoyi ne na me na shari'a malam mai hukuncin ka sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma idan ya zama tambaya ce ta alqadariya alkauniya malam yau ko za a yi ruwan sama daga ce Allahu a'lam ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba kuna ji da ke ko saboda wannan tambaya ce alkauniya alkadariya shi manzo Allah sallallahu shi karan kashi bai santa ba dan gaibi ne malam ya kake ganin kwanakin zafin nan sai ka ce Allahu a'lam dan karewa kwanakin zafin ai Allah ne sani yawa kwanakin sanyi to duk waɗannan abubuwa ya ce Allahu a'lam amma idan tambaya ce ta shari'a Allahu wa rasuluhu alam shi sa hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya ce sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam domin tambaya ce shar'iyya qal sai ce qal sai annabi sallallahu ce qal ubangijinku ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir daga ah, asbaha min ibadi ya wayi gari daga cikin bayina akwai mu'minin bi wanda suka yi imani da ni wa kafiru a kuma suka kafirce mini fa amma man qal amma duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmati mun samu ruwan sama da falala Allah da rahmarsa fa zalika mu'minun bi wannan yayi imani da ni kafirin bil kawkab ya kafirce ma tauraro wa amma man qal amma duk wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza ai mun samu ruwan saman nan ne ai tauraro kaza da kaza ne imanin ruwan saman nan ko kuma mun samu ruwan saman nan ne ta sanadiyar tauraro kaza da kaza fa zalika kafirun bi wannan kan ya kafirce mini mu'minin bil kaukab ya imani tauraro saboda haka jingina ruwan sama ga tauraro wana ji da ke ko yana da fuskoki kamar haka fuska ta farko jinginawa akan cewar tauraron ko watan shi ya samar da ruwan sama wannan kafirci wannan kafirci ba ka jin wannan magana daga bakin musulmi don shi musulmi ba shi da wani wanda yake samar da waɗansu abubuwa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mana ba wanda yake samar da abubuwa bayan waɗansu abubuwa ban da wasu ba ɗaya kenan sai kuma nisbatu sabab sababi cewar an sami ruwan sama ne ta sababin tauraro kaza shi ma shirka ne dan Allah ta'ala bai sanya wannan tauraron a matsayin sababi ba daga cewar shi ne to shirka ne wannan sai dai ba ta fitar daga mutum daga musulunci tana ɗora shi akan hanyar fita ne ita ƙaramar shirka tana ɗora mutum akan hanyar fita daga musulunci amma ita babbar shirka kai tsaye ya fice eh? di shirka ce ta farko ta biyu ba alamin da ya shirka ce Allah na gafartawa malamai suka ce bai gafarta wannan sabon wanda ya wannan din da ya ce inna Allah la yaghfiru an shirka bihi bai bambance karama da babba ba daga sai mutum ya roƙi Allah gafara sai Allah ya gafarta mishi kullu da aka ce Allah bai gafartawa ma'ana in mutum bai roƙi gafara ya tuba ba na mun yi magana a darussa cewa akwai zunuban da mutum sadaka da sallah ba sa kankare su sai in mutum ya kira sunan zunubin ya roki Allah ya fi mishi wannan zunubin kuna jina da kyau ko walahuma min hadisi ibn abbas ma'anahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa na'u kaza wa kaza fa anzala Allahu hadhihi al-aya fala uqsimu bi mawaqi'in nujum وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون دن يأتي إلى تكذبون هو كيف هذا إلى قوله تكذبون إيه أرمى ناكر كينا ذاك حد أرمى يأتي ويناشد يا كاوسو yanzu za a kawo mahadda waɗannan ayoyin da ya ce ila ƙaulihi zuwa gobe fala uqsimu ba sai na rantse ba dan sun ce la litambi la ku saurara da kyau za mu ji a wannan fasara za mu ɗauki fasara guda cikin fasarori uku da malamai suka yi la ku saurara da kyau uqsimu bi mawaqi'in dujo ina rantsuwa da mawaqi'in dujo ina rantsuwa da mawaƙi me ma'anar mawaƙi'in nujum kullum ko me ma'anar mawaƙi'in nujum mafaɗar taurari inda taurari suke faɗo ba an ce rana ta faɗi ba to haka taurari ya faɗi wani tauraron ya fito wannan tauraron ya faɗi wannan tauraron ya fito shi ne to ba sai na rantsi da haka ba ko kuma ina rantsuwa da haka saboda me saboda girman tauraro saboda girman tauraro saboda girman sha'anin ko kuma mawaƙi ko kuma mawaƙin nujum shine lokacin sauka alƙur'ani don qur'ani ya sauka munajjaman za a karanta ulumul qur'an cewar wani zala munajjaman ya sauka lokaci bayan lokaci ba wai tauraro bayan tauraro ba gani ko ba wai ya sauka tauraro bayan a'a ya sauka lokaci bayan lokaci shi ya yi kira munajjam sai ka ji an ce ya ɗora ma bawansa fansa ya biya miliyan uku a wata arba'in sai ka an ce munajjaman ma'ana a wata arba'in munajjaman lokaci bayan lokaci kenan ba lokaci guda ba wa innahu lalle shi al'amarin lalle shi alqur'ani la qasamu wallahi rantsuwa ne azim wa innahu eh, bala qasam bi mawaqi'in nujum wa innahu la qasamu law ta'lamuna azim lalle shi rantsuwa ne inda kun sani rantsuwa mai girma innahu la qur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai daraja mai karamci fi kitabin makanun a littafi da yake taskantacce da nan ne la ya masu ilal mutahharun ba mai taɓa shi sai waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake tanzilu min rabbil alamin saukakke ne daga wurin Allah wanda yake shine ubangijin halittu ah, afa bi hadha alhadisi antum mudhinun yanzu da wannan labari na alqur'ani ne ko din ko kasance masu buya sai ku dinga jirkita abubuwa wata rizika kun kuna sanya abin da Allah ta'ala ya baku na arziki to kadhibuna kuna karetawa maimakon an Allah ta'ala ya baku arziki ku gode ma'ana ku gode shine ku gasgata sai ya zamana kuma maimakon ku gode sai ku kareta eh, walahuma min hadisi bin abbasin ko wannan malam ya yace sabaku qalam ce sabaku qalam subhanallahi wato in ka ga yadda malamai suke bin laduba na ilimi ya sha bamban nesa da yadda ake mai ilimi hawan kawa da malam uthmin ya zo sai ya ce walahu ma da malam ya ce sabaku kalam alƙalamin shi ne ya rubuta ba shi ya rubuta ba alƙalamin ne ya rubuta ba malam din ne ya rubuta ba shi sai sabaku kalam domin hadisin muslim kaɗai ya rawaito shi amma da ya ce wa lahuma sai ya koma ga bukhari da muslim sai ce sabako kalam isa sai ga ana cewa sabako lisan wannan harshen shi ne ya faɗa ba daga zuciyar ba ne so ka'ida ita ce malami ana ba shi kariya in dai malamin nan akan sunna yake kun lura da kyau ko to duk yadda za a yi za ka ba shi kariya ne kawai duk yadda za a yi za ka ce ba haka yake nufi ba kaza yake nufi kaza yake nufi har shi da karan kansa abin da yake nufi ya fito fili amma idan ya zama na sunna saboda ka'ida duk malamin sunna sunnar yake kokarin karewa sunnar yake kokarin karewa sai idan kafa shi ce ta zame ko alƙalamin shi ya zame ko harshen shi ya yi sabal da baka isa a wajen ganin cewa ne ya yi sabal da baka قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية الواقعة بيان آية الواقعة نعم Eh, na ce mana jingina samun ruwan sama ga taurari ya kasu kashe nawa uku akwai ciwar taurarin shi yayi wannan kafirci akwai ciwar taurarin shi ne sababi ko watan shi ne sababi wannan shi ma kafirci ne amma ba mai fitowa daga musulunci ba yana da hatsarin gaske dan mutum yi nisa akan haka zai fice sai wanne nan sai na uku shine nisbatu waqati jingina ta lokaci a ce a lokaci ga za an fi samun ruwa wannan ba wani abu akan wannan a ce galibi a watan april muka samu ruwa ka ba da labari galibi wani lokacin kuma ba a samu ko a watan jumada ula ko watan jumada sani ala rahimahullah fi masail al'ula tafsiru ayatul waqi'a bayanin aya ta suratul waqi'a na biyu zikirul arba'i allati min amrul jahiliya ambatan abubuwa guda hudu da ke cikin al'amura na maguzanci su ne menene alfahari bil ahsan alfahari malami alfahari wannan kenan wa ta'anu fil da aibanta mutum a kan dangantakarsa wal istisqa'u bin nutu da kuma neman ruwan sama ta hanyar taurari wan niyaha da kuma kukan mutuwa Allah ya tsare قال رحمه الله Salisa ذكر الكفر في بعضها yadda aka ambaci kafirci a wasu daga cikin waɗannan abubuwa huɗu da aka ambata shine al-istisqa'u bil anwa الرابعة anna min al-kufri ma la yukhruju al milla dai daga cikin kafirci akwai wanda bai fitarwa daga musulunci akwai wanda bai fitarwa daga musulunci kuma mun yi shine shine ashirku al-asghar kufrun duna kufr Allah ya tsare mu gaba da wato ana ma bayani idan ka san hukunci ka san wannan ya fitar daga musulunci wannan bai fitar da mutum daga musulunci ba don haka ake ma bayani ka san kowanne amma ba wai dan wanda bai fitar daga musulunci ba mutum ya yi shi wanda ya fitar daga musulunci mutum ya bari ba don haka ake mutum bayani ba da in ne mutum ya juri ya juri bin wanda bai fitowa daga musulunci to kamar yadda na ambata a su zai ɗora mutum kan hanyar ficewa ne daga musulunci allah sauro alhamisa qawlu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir duba ka ga da allah ta'ala faɗa daga cikin bayyana wasu sun waye gari suna mumine wasu sun waye gari suna kafirai in ka zo ka ce kuma akwai kafiri akwai mumini a ce ka kafirta bi sababin nuzulin ni'ima ta sanadiyar fa saukan ni'ima ne ni'ima ce Allah ta'ala ya bayar amma wani ta zama sanadiyar kafircinsa a sadisa a tafakkunu lil imani fi hadar mawdu idan an sallama ya bi imanin mutane a wannan lokacin wanda yasa akwai masu faɗan haka sai ya bi domin ya jaddada imani السابعة التفطن kufri fi هذا الموضوع yadda kuma aka yi bayanin kafirci a wannan wuri inda ya kaga ya ce wa qala ba'dhum qala ba'dhum laqad sadaqa kaza wa kaza waɗansu kuma daga suka ce a ah, kaga tauraro kaza da tauraro kaza ya tabbata kuma tunda kaga an sami ruwan sama ana haka sai Allah ta'ala ce fa anzalallahu ta'ala wala uqsimu bi waqi'in nujum domin shi Allah ta'ala yayi mana bayanin waye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wayu zaki ne taskiya din yana tsarkake su in sun faɗi ba daidai ba sai ya ce musu ga abin da yake daidai da suka faɗi wannan kaza sai ya ce musu ga samina a daruna ma za qala rabbukum الثامنة أتفطن kaza لقد صدق نوء كذا kaza للي تورارو كذا كذا كو يهي أقد أنا ya faɗi wannan. A tasia إخراج العالم yadda malami yake fitar da lil muta'allimi ga ɗalibi malami ya jefa maɗalibi al-mas'ala tambaya bil istifham ta hanyar tambaya malami ya jefa mas'ala ga ɗalibai ta hanyar tambaya ba wai ta hanyar su bashi amsa ba domin method ne na rike karatu kulwar da ke ko ko kun san farallan sallah guda nawa ne ya sha bamban da ka ce musu farallan sallah guda goma sha biyar ne domin na farko ka ja tension ɗinsu kun lura da ke ko ko kun san abubuwan da ke warware musulunci guda nawa ne wa zai faɗa mun guda nawa ne to haka yanzu kowa zai dawo cikin kafin ka fara presentation nan ban ka fara kana faɗan guda nawa ne wani zai fara ba sai ka ce nan barin ba zai fara 1 2 3 kaza kaza kaza amma sama da ka ce farillan sallah guda kaza ne abubuwan da suke warware imani guda kaza ne ko kun san abubuwan da ke warware musulunci ko Allah ya tsare mu gaba daya kun san illa warware musulunci mutum a ce yi kaza to kana zayyanowa yana rikewa kana zayyanowa yana rikewa kun san abubuwan da ke bata alwala guda nawa ne ya sha bamban daga ce abubuwan da ke bata alwala guda kaza ne ina fatan kun gane uslubi din ko kun gane methodology din isa ya ce ikhrajul alimi lil muta'allimin mas'ala malami ya fitowa da dalibi mas'ala bil istifhami ta hanyar tambaya ba wai yana neman ya bashi ansa ba ai Allah anan salama ya san ba su san me ubangijin su yace ba tunda ya san ba wanda ake ma wahayi a cikin su shi kada ake ma wahayi da yace a tadaruna ma ta qala rabbukum shi ya san ba ba su sani ba saboda shi ne yake ba da bayani amma dan ya ja tunanin su ya ja hankalin su su natsu sai ya fara buɗe shafin da wannan magana ina fata mun gane methodology al'ashira wa'idun na'iha alkawarin narkon azaba ga mai kukan mutuwa Allah ya tsane mu baki da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وعليكم السلام تبارك الله canjin yanayi nan da ake cewa idan ana rashin lafiya a ce ai canjin yanayi ne kuskure ne kuskure ne canjin yanayi ne ya kawo rashin lafiyar ko canjin yanayi ne sababin rashin lafiya kun yi shiru kowannen su kafirci canjin yanayi ne ya kawar rashin lafiyar kafirci ne mai fitowa daga musulunci canjin yanayi ne sababin rashin lafiyar kafirci ne wanda bai fitowa daga musulunci sai da yana ɗora mutum ta hanyar fita musulunci kuma inda shi ne inda kowannensu ne ai wasu ba su yi rashin lafiyar ba kuma suna cikin yanayi kun fahimci magana shi da kyau to saboda kowa sai ya sama bakin shi a mawali kowa ya rufe bakinsa eh. wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuskure ne wannan sosai walaikun salam na na karatukan baya ba? na eh ra'ad uh-huh. sihiri ne wai? a ah, to shi kenan kafirci ne a ah. gaskiya yawanci trap sosai sai da sihiri Eh, sai da sihiri ake warware irin wannan sihirin yana tasiri sosai sosai a'a ba warware sihiri da sihiri bai halatta ba ina son mu lura da kyau da wannan warware sihiri da sihiri bai halatta ba in maka warware wannan sai mu je ga mataki na gaba me abin yi abin yi shine ya zai a warware wannan sihirin ta wata hanya halattacciya Don ni ban san wata hanya ba ba ya hana wani ya sani Don wani bai sani ba ba ya hana ni na sani ku da ke ko domin fa ku kulli fi ilmin alim to ka yanzu ya zai a sani shi ne insha ya ce irin halin da ake cikin za a ce lokaci ne lokaci ne eh, shi ana nufin lokaci ne saboda an cinye albashi imana eh, kasan jihar da albashi ke rike da ita to <laughs> da zara an kai sha biyu ga wata sai ga kullum da ke ko idan wannan ne to na to kun gani haji daɗin wannan tambayi da kuke yi ya nuna ana ɗora karatun akan ayyuka da suke faruwa a yanzu kuma kowa yana jin karatun da shi ake tunda mu karatun ba da kowa muke ba da gaba ɗaya mu muke kullum da ke ko da gaba ɗaya mu muke ne so ba wai da wani ake ban da wani ba in dai ka ci wani ban an ambaci wani bangaren ka sai ka nemi gafara Allah Allah ya fi maka Allah ya fi mana gaba ɗaya shikenan a gudu tare a tsere tare na amin eh wani kamar mai ilimi Eh, wanda ya ce laifuffuka sun yi yawa ma'ana laifuffuka sun yi yawa su ne sababin waɗannan abubuwa wannan sababi ne shari'i wannan sababi ne shari'i Allah ta'ala ya bayani laifuka sababai ne zahar fasadu filbarri barri wal bahari bima kasabat aidin nas ka lura da ke ko ai ma masu min fabi fa kasa bat aidiku ko ma kasa bat aidiku ko lura da ko eh, ma ta ana ko wa afu an kasir su wannan nasi wani ya ta sababi ne kaga wannan sababi ne shari'i Allah ta'ala ya sanya zinace zinace da kin cika mudu kullu da boye mai akwai shi a boye a tsayarwa dan ya tsada kullu duk sababi ne na bala'i shi ma ya sayar da lita 200 250 din 200 da abin nan yana da lita miliyan goma ya sayar kafin shekara ya cinye kuɗin Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk